This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Hawar Sharif ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki cikin shirin na asibahin yau Alhamis sha uku ga watan Yuni shekarar dubu biyu da da ashirin hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su gasar filin da kanin labarai. jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka ya ce hamas ta gabatar da wasu sauraye masu yawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta da kikan tebur. fiye da metric 10,000 dubu ɗaya na agajin jin kai sun isa ta ranar talata mashigin wucin gadi na amurka da ke gabar tekun gaza ha kuma za a ji cewa hukumar tarayyar turai ta faɗi jiya laraba cewa tana shirin kakaba harajin da ya kai kashi 38 cikin 100 kan motocin da ake shigowa da su daga cana masu amfani da lantarki kanan labaran kenan Idan shirin ya shiga jamhuriyar Nijar za ku je da hukumar kula da ayyukan agajin gaggawa ta ce ambaliyar ruwa ya laƙuma rayukan mutane sama da goma ya kuma ruguza ɗaruruwan gidajen jama'a a sassa daban-daban na ƙasar. ruwan iri na yanzu irin na samun yanayi ne masu ƙarfi to lalle ya kamata a yi hatara. Muna kuma tafa da ci gaban wani bangare na hira da ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris Malagi inda ya ɗora kan batun tsaro da ya addabi ƙasar. ya kuma jaddada batun cire tallafin man fetur da ya ce gwamnati ba ta yi amai ta lashe ba akan batun. Eh, to ni dai ban a matsayina na ministan yada labarai ba zan ce maka cewa an yi amai an lashe ba har yanzu eh, policy na gwamnati shine sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali tare da grace alheri abdu inda a yau shirin zai dora kan batun tasirin yaje-yajen aikin ma'aikata a Najeriya ga rayuwar iyali. To amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Laraba sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya faɗi cewa Hamas ta gabatar da wasu sauye-sauye masu yawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta da ke kan teburi yayin da wasu za iya aiki da su wasu kuma ba za iya ba isra'ila ta amince da wannan yarjejeniya kamar yadda ta kasance kuma yadda take hamas ba ta yi ba in ji bilinkin a wani taron manema labarai a doha a cikin kwanaki masu zuwa za su ci gaba da matsa lamba cikin gaggawa ga abokansu katar da masar don kokarin rufe wannan yarjejeniya kasar katar da ke yankin gulf tare da masar na shiga tsakanin isra'ila da hamas kan shirin tsagaita wuta mai matakai da dama a gaza firaministan qatar sheikh mohammed bin abdulrahman al-thani ya shaida manema labarai cewa qatar da amurka abokan hulɗarsu sun yi himmatu wajen ɗinke barakar don neman hanyar kawo ƙarshen yakin da wuri-wuri fiye da metric ton dubu ɗaya na agajin jin kai sun isa ta ranar talata mashigin wucin gadi na amurka da ke gabar tekun gaza sai dai tallafin bai kai ga falastina da ke matukar bukatar taimakon ba madadin haka yana zaune a bakin teku a cewar sabrina singh mataimakiyar sakataren ya labarai na pentagon hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke da alhakin rabon tallafin ta dakatar da kai kayan agaji tun bayan harin dokoki da aka kai wa ma'ajiyar ta a makon jiya ba a dai bayyana lokacin da hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniyar za ta ci gaba da jigilar kayayyakin ba shugaba joe biden da shugaban ukraine vladimir zelensky na shirin sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro ta dogon lokaci a yau alhamis a taron koli na kasashe rukuni bakwai da ake a italiya sa hannu kan yarjejeniyar inji mai bada shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jack sullivan zai sanar da rasha matakin da amurka ta ɗauka sulban wanda ya kara da cewa idan vladimir putin na tunanin zai iya kure kawancen da ke goyon bayan ukraine to ya yi kuskure ya kuma kara da cewa yarjejeniyar da wasu kasashe goma sha biyar suka riga suka rattaba wa hannu ba za ta sanya sojin amurka kai tsaye wajen kare ukraine daga mamayar rasha ba wilfom grants daraktan cibiyar wilson ya shaida murya amurka cewa a cewar rahotanni kungiyar tarayyar turai eu ta yanke shawarar kwace wasu kadarorin rasha da ke bankunan turai tare da baiwa ukraine an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu je ga wakilin ma a birnin yamai na jamhuriyar niger suleiman mini barma inda ya shaida mana yadda ambaliyar ruwan sama ya laƙuma rayukan mutane sama da goma da rushe ɗaruruwan gidajen jama'a a sassan ƙasar daban-daban kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. ruwan da aka sheƙa kamar da bakin kwarya daga makon ƙarshen watan mayu zuwa mako na biyu na watan nan na yuni ne suka matukar haddasa barna a wasu daga cikin jihohin nijar a cewar ma'aikatar ayyukan agajin gaggawa ta ƙasa wato direction general de la protection civil djpc lamarin ya yi sanadin rasuwar mutane akalla goma sha bakwai waɗanda shida daga cikinsu ruwa ne ya cinye su yayin da sha ɗaya kuma gidaje suka faɗa kansu jihar maraɗi ce ke kan gaba inda mutane goma sha uku suka hallaka sai zandar biyu tawa biyu ba idan waɗanda suka jikata a jihohin tilaberi tawa zandar da maraɗi ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa wacce tun a baya ta sanar cewa akwai yiwuwar samun ruwa sosai a bana na ƙara tunatarwa game da haɗuran da damanar ta bana ka iya zuwa da su Dr. Kacalla Lawan Gabciya shine shugaban ma'aikatar hasashe ta ƙasa Meteorology National. Ruwan irin na yanzu irin na sauyin yanayi ne masu ƙarfi to lalle ya kamata a yi hatara kuma akwai gota-gota da akwai cikin garuruka muna gani sai a zo a dauke a kwashe kuma sai a ashe a kusa don allah don annabi mutane su san da cewa wannan gota ba kaman abin wai a zo ne a kai kera eh, mini gota haka na a'a gota an ana yin shi zuwa ake a gani gurin da ruwa yake kwantawa tukunna ake zo a kwatanta sai a yi gotan da zai jawo wanga ruwan ya hudda shi daga can ya jefa shi wani guri da ba za a samu ambaliya ba amfanin shi kenan to wannan gotan kuka jejjewa kaya ciki wasu talte da sauransu aikin da ya kamata ya ba ba dole sai ruwa sun zo sun shiga cikin gari to don Allah ya hatara a sanadiyar wannan bala'i gidaje 329 da bukoki 111 ne suka ruguje abinda ya raba mutane 3,255 da mahallansu. to gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai ya kamata a ce an tada shi an da gyara inda ya kamata a gyara da saboda ka a zo a koma irin wancan abu da ba a so tunda gidajen laka ne gare mu kuma yawanci sun shima. Ko baya ga asarar matsugunai, ma'aikatar ayyukan agajin gaggawa ta sanar cewa basashe 325 suka mutu ta dalilin ruwan da aka tafka. shugaban kungiyar bunƙasa ayyukan noma da kiwo ta platform paysan shubabanya na shawartar mazauna karkara akan wasu matakan rigakafin da yake ganin za su taimaka wajen takaita asara sanadiyar ambaliya. kasan bana damana ya daɗe bata zo ba kenan bisa sai sun gashi ya kamata su ji tsoro wurare inda ruwa yana gudu inda duk adda wani kore kas su kai bisashen su can sun san dai in ruwa ya zo in dai bisa hanyar ruwa sun ka tsaya ba wani shakka ruwa zai wuce da bisashen manoma su kuma wurare duka wanda sun san ruwa suna tsaya can su dinga hattara irin da ya kamata su sa iri gaugawa kasu sa iri wanda zai daɗe tunda in yana daɗe in ruwa ya zo zai kishi. jamhuriyar nijar kasar da mafi yawancin al'ummar ta ke dogaro da noma da kiwo na fama da illolin canjin yanayi da a kowace shekara ke bijirowa da matsaloli kala-kala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar An gaida Sule mummuni Barma da wannan rahoto. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya shigo da karashen labaran duniya. jiya laraba shugaba emmanuel macron ya faɗi cewa louis arnold ɗaya daga cikin faransawa hudu da ake tsare da su a iran tun shekarar 2022 kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyar a watan nuwamba an sake shi louis arnold ya sami yanci zai kasance a faransa a gobe bayan dogon ɗaurin kurkuku a iran macron ya kafe a shafinsa na x yana gode oman musamman kan rawar da taka wajen ganin an sake shi Sakin da wani labari ne mai kyau da ba a saba jinsa ba game da Faransa da Iran. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta taɓarɓare a 'yan watannin nan, inda Tehran ta tsare wasu 'yan ƙasar Faransa guda hudu. A wani abin da Paris ta ce, kama karya ne da ke daidai da gwamnati ta yi garkuwa da mutane. Ƙasar Faransa kuma tana ƙara nuna damuwa kan ayyukan Iran da ci gaban da shirinta na nukiliya. daga ƙarshe hukumar tarayyar turai ta faɗi jiya laraba cewa tana shirin ƙaƙaba harajin da ya kai kashi 38 cikin 100 kan motocin da ake shigowa da su daga cana masu amfani da lantarki tun daga watan yuli mai zuwa lamarin da ya ƙara ta'azzara takaddamar kasuwanci da brussels ke gani a matsayin wani yunkuri na kare masana'antun ƙungiyar tarayyar turai matakin wanda jami'an beijing suka yi allah wadi da shi a matsayin karaya ya zo ne ƙasa da wata guda bayan da washington ta ninka harajin amurka hudu kan motocin lantarki na ƙasar china zuwa kashi ɗari. babban reshen zartarwa na eu ya ce shawarar da ta yanke na ninka harajin kusan sau hudu daga matakin da ake da shi na kashi goma cikin ɗari na yanzu ya biyo bayan bincike da dama kan ko masu kera fasahar na ƙasar china suna samar da kayayyakin da gwamnati ke bayar tallafi a kasuwannin ƙungiyar tarayyar turai lamarin da ya bayo masu kera motoci na china wata fa'ida ta rashin adalci jami'an tarayyar turai sun kuma ce sabbin kudaden harajin da aka shirya za su fara aiki bayan kammala shawarwarin warware takaddamar a ranar 4 ga watan yuli na wucin gadi ne kuma zai dogara ne kan sakamakon binciken da eu za ta yi kan tallafin da ƙasar china ke bayarwa a fannin samar da kayayyaki wanda za a kammala a ranar 2 ga watan nuwamba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla a kwanakin baya kaɗan ne wakilan sashen hausa na murya amurka suka samu zanta da ministan yaɗa labarin najeriya alhaji muhammad idris malagi kan batutuwa daban-daban da suka shafi ƙasar musamman ma batun tsaro a wani bangare na cigaban tattaunawar ministan ya ƙara bayani akan al'amuran tsaro da ma batun janye tallafin man fetur a ƙasar tare da hassan mai na kaina. yawancin 'yan najeriya musamman da suke jihohin arewa maso yamma irin su sokoto suke bi kasar na zamfara kuma na yi magana da wasu 'yan gudun hijira daga alawa suka ce mun an yi kira sojan daga alawa a major state kenan hmm. yanzu duk alawa ai eh, alawa hmm. ba kuwa garin yanzu duk sun bar garin hmm. sun zo na waɗannan abin nan sun suna wasu suna bara wasu suna gidan uwa da sauransu sannan in ka duba zamfara da katsina ko last week an kashe su officers na Nigerian kan a ah, Katsina yayin da ake samun sofi a North East a North West kusan abin kullum sai ƙara ci gaba yake hmm. kusan da wannan idan kun sani kuma ke dauka to eh, ba zan so in ce in kasa wato sha'anin tsaro da kuma kokarin da ake zuwa ya zama bangare bangare ba kaga ita gwamnati ba haka take take aikinta ba lalle ne akwai kalubale sosai a bangaren northwest west magana da kai na katsina da zamfara da wasu misali akwai wa'annan kalubale kuma lalle ne gwamnati ba ta jin daɗi duk lokacin da aka kai ma jami'an tsaro farmaki har wasu suka kashe aka kashe su ko kuma suka rasa rayukansu ba abu ne mai daɗi abun da ke faruwa shine idan misali karfi ya koma wani bangare sai ka ga su kuma wa'ana 'yan wato 'yan ta'addan nan ko kuma masu wannan abin da sai su koma wani wuri to ana ta kokarin shawo kansu gwamnati tana sane kwarai duk inda ake da matsalar tsaro a tsaro kasar nan gwamnati tana tana sane amma sanin ka ne cewa me ake cewa idan dambu idan dambu yawa bai jin mai to ana ta kokarin a ƙara man nan so saboda dambo ya jiku sosai a samu a samu maslaha kan wa'annan matsaloli da ke faruwa amma lalle gwamnati tana sare kuma tana iyaka ta ko da zunna shi shugaban rundunar soji na ƙasa ya je wajen shugaban ƙasa da wasu bayanai irin wannan kuma kusan kullum za ga ana ta yawan tuntuba tsakanin shi shugaban ƙasa da wa'annan jami'o'in tsaro da a samu wato sauƙin wannan al'amari akwai kuma mutum da ake cewar gwamnatin tarayya tana ba da tallafin mai a asirce bayan ta ce ta janye kamar ta yi ta na shekaru da gaske hmm. eh, to ni dai ban a matsayina na ministan yada labarai ba zan ce maka cewa an yi amai an lashe ba har yanzu eh, policy na gwamnati shine tana kan bakanta a halin da muke ciki na cewa an an janye tallafin da ake na na man fetur amma ka sani cewa kusan kullum ita gwamnati kan tafi ne tana tana tafiya tana kuma tana wange ma'ana baiwa kawai ka kama hanya ka tafiya gwamnati an kafa ta ne saboda mutane gwamnati tana nan saboda amfanin mutane wani irin moriya mutane za su samu da gwamnati to idan ana tafiya ana tafiya aka ga cewa akwai gyara da ko wani garin bawu da ya kamata a yi gwamnati za ta ci gaba da yi amma yanzu manufan gwamnati shine lalle wannan uh, maganan tallafin mai an janye ministan yada labaran najeriya kenan alhaji muhammad idris a tattaunawar shi da hassan mai na kaina kada dai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa kan mita 200.5 baya ga haka a kowace ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Gaskiya inda za a tambayi matsakaiciyar matar iyali a Najeriya za ta ce bata ga tasirinsa ba, bata ga amfaninsa ba kuma ba za ta so a ci gaba da yi ba saboda bata san dan me ake yi ba. me za a samo mata kuma an samo mata zai zo hannunta zai rage mata raɗaɗin rayuwa wannan sha'anin najeriya ɗinnan yana neman kowa ya haƙura sai an tabbatar da wannan daga gwamnatin tarayya. National Assembly sai ta ta cewa ta yi doka sai ka ga wai dokar da National Assembly take yi wai tana amfani ko a ƙasar nan. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. bayan janye yajin aikin da kungiyar kwadago ta najeriya ta yi da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum da kuma yadda masu ruwa da tsaki ke gani kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu Bakin da muka gayyata da suka hada da Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma uwar gida kuma 'yan fafutuka barista Amina Umar sun bayyana hanyar da suke gani za a iya samun maslaha. Ga jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari. bar samina Kin ce mana kun faga labai ta aini. da haka ba ku san ma aka sa gaba ba. To yanzu da yan kwadagon nan hmm. za su zo su cintibe ku hmm. ko kuma ita kanta gwamnati zo ta cintibe ku ko matan cikin gida da ma wanda suke fitowa din amma suna da nauyin kula da iyali. Me za ku faɗa ne don a samu fita? To, kafin na baka amsa yanzu nan daga kotu na taho kotun shahuci ta cikin gari na je ina da shari'a jiya saboda yajin aiki ba ai ba to yau an dawo dole na koma na ɗauki sabuwar rana abin da ya ja hankali na kuma na kalli kaina ba a matsayin lauya ba na kalli kaina a matsayin mata allah shine shaida wata mata ta zo cewar ita jiya ne kes in ta gashi yau ba a yi ba sai alkali aka ce iya ranar da za a iya bata sinan da sati biyu sai ta yi tagumi na ce baiwa Allah ki gode wa Allah kin samu sati biyu ta ce min barista shari'a ce ta ciyar da yara na rasa yadda zan ba 'ya'yana ci da sha da sutura da muhalli da oman wanki na kawo ƙara ina tunanin yau zan samu gashi an yi yajin aiki ban samu ba yanzu gashi kuma an ƙara min wani sati biyu akan hidimar iyalina ya zan yi sati biyun nan sun ce mata toki haƙuri ni a nan magani nake ma'aikacin kotun yake gaya mata ya ce ki gode wa Allah ma da kika samu sati biyu saboda cunkoson da kotunan mu suke da shi to abin da ya zo raina shine ita sati biyun nan ciki ya san haƙuri ciki ya san yajin aiki ciki ya san bai sani ba ciki ya san kana jin da ta a jikinka kana buƙatar kai wanka babu ruwa so ni abin da nake gani mu dai gaskiya matsakaiciyar mata mai iyali inda za a tambaye ta za ta ce ba ta goyon bayan a dawo a ɗora akan inda aka tsaya saboda mu a wannan iya kwana ɗaya da rabin zuwa biyun da aka yi matar gida ba ta gane fa me ake ba ina iyakaci abin da zan iya cewa ƙungiyar kwadago idan za ta yi irin wannan abubuwa na yajin aikin da aka san iyali za su shiga wani abu kamata a ce akwai faɗakarwa wato awareness su gane cewar yajin aikin nan ko kuma in ce mu gane cewa yajin aikin nan da mu za a yi kuma idan an yi yajin aikin za mu samu kyautatuwar rayuwar iyali kuma idan an yi muga kyautatuwar rayuwar iyali to abin da ya sa na ce maka matsakaiciyar mace a najeriya ba ta gane ba an yajin aikin nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku mu ba mu ga wani tasiri ba mu ga wani ci gaba da muka samu a harkar tafiyar da iyalinmu ba ga dai wannan Allah shi ne shaida ta yau matan nan abin da take kuma sati biyun nan ba ta da yadda za ta yi. Akwai wasu suna cewa kamar yanzu malaya sha'ibin gugu ya ce ai ya kamata ma yanzu a magana ne cewa a dawo da subsidy domin shi ya fara wargaza al'amura. Hmm. Ku a mataki na jagoran iyali a cikin gida ya kuke ganin wannan ra'ayi misali. To ai shi na gaya maka tun farkon budewa na ce mu fa daman masu tafikar da iyali muna cikin wani tashin hankali. Yanzu na mijinki a gida in ya shigo gida gaban ka faduwa yake. Tsoro kake ji ka tambaye shi abu kaza ya kare ko babu abu kaza. Sai kuma aka zo aka ce yau an kulla banki, yau an kulla gidan ruwa, an kulla gidan wuta to mu wayya za mu da yaran nan. ya zami da tafiyar da gidan maza a ƙasar mu fa kwata-kwata fa wannan halin da ƙasar nan take ciki mu za mu ce mu matan cikin gida mun fi kowa karɓar gashi a hannun mu duk da dai tare da girmamawa ga maza su suke fita su kawo mana to amma fa ko sun kawo ko ba su kafa su fa suna da damar da za su iya fita su je waje su tafiya amma mu fa da'iman diddin muna tare da iyalin nan yaro idan ya sa maka kuka zafi ya ishe shi yana son a yi ma wanka ka je nemo ruwa babu ana yajin aiki a takaice abin da mm. nake so na ce mu da gaskiya mu dai inda za a tambayi matsakaiciyar matar iyali a najeriya za ta ce bata ga tasirinsa ba bata ga amfaninsa ba kuma ba za ta so a ci gaba da yi ba saboda bata san dan me ake yi ba me za a samo mata kuma an samo mata zai zo hannunta zai rage mata raɗaɗin rayuwa wannan tambayar shine abinda. ba mu da amsarsa shi yasa ba mu ga tasirin abin ba kwamar me kake gani ya kamata a yi tun da gashi fa su mata iyayen giji suna ce har yanzu kansu a kulle yake ka ce musu za su yi dariya saboda su dama kullum suna gida hmm. dama su a kawo musu ne kuma matayen mu kaɗan ne waɗanda suke yin kasuwanci amma wannan sha'anin najeriya ɗin nan yana neman kowa ya haƙura sai an tabbatar da wannan daga gwamnatin tarayya wani lokaci kamar yadda ake cewa makaho ba ya ganin ka sai ka taba shi su duk abin da suke yi dinnan ba su san kan cewa kasar nan tana kuka ba ne kuma tsarin amma amma kuma ban tare ka ba tun eh. lokacin mu shugaba Buhari yake cewa yana jin fa abin da 'yan Najeriya suke ji shi ma kuma Tinubu 'yan watannin baya ya faɗa a ranar Independence ya yana ji yana sana kuma jin faɗa suke yi saboda Tinubu baya zuwa isai buhun shinkafa baya zuwa isai kwanan shinkafa baya zuwa isai cefane. ba zuwa isai gishiri ba zuwa isai man fetur duk mu muke wa'annan shi a wajen ma cire wannan subsidy din ai baka ji ma yake cewa wai daga zuwan sa Najeriya ta daina bulidin wato zubar jinin da take eh, zubar jinin da take daga zuwan sa ta daina sai ka kasa ganewa mai zubar jinin Najeriya din nan wai ita wata aba ce ta daban koko a'a jama'ata ka zo kana zuwa ka cire subsidy komai ya tashi kowa yana cikin wahala misali mukaddara an yi yarjejeniya mukaddara ya kai ɗari da ake ta harsashe za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga magidanta misali ba matsakaita ma'aikata ba abin da zai canja wallahi da me ce 100,000 150,000 dubu ɗari da hamsin ba zai canja komai a wannan tafiyar ba saboda ai su waɗanda ya janye wa subsidy din na sun je sun kafa gwamnatin su sun zo suna yakar gwamnatin kuma da ba kamar ya eh, to duk policy din da gwamnati ta kawo ko an fara samun sauki iyakacinsa sati daya za ka goma koma gidan jiya saboda haka kaga kenan akwai wani gungu na wasu mutane da mamma da suke yakar gwamnati dola fa sai da ta dawo 700 a kasar nan amma as of a yau din nan ina jin dala ta kai naira 1300 da wani abu na jin azin safi ta kai 1300 ma to abin da kake tunani sun ce lokacin da ta fara duk jami'an gwamnati sun ce ai sai ta koma ma 400 sai ta koma kaza kaza wannan kenan sannan fetur din su masu gidajen man fetur su ma sun zo abin da suka ga dama suke ita kuma gwamnati ta zare ido sai ta faɗi polisi ne sai ka ga eh, eh, ministan mm, kuɗi ga abin da ya faɗa nnpc eh, group managing director nnpc ga abin da ya faɗa haka dai za ka yi ta gani independent petroleum marketing sai fito ya faɗi jawabinsa wani special advisor na shugaban ƙasa sai ka ji ya fito ya fito wata magana ta daban national assembly sai ta cewa ta yi doka sai ka ga to wai dokar da national assembly take yi wai tana amfani kuwa a nan To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu jabirki nan ganin mun yi doguwar hira dangane da wannan batu za mu ƙara gutsuro wani bangaren hirar kafin mu jingine batun mu koma kan waɗansu batutuwa da suka sha kan al'umma. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma uwar gida kuma 'yar gwagwarmaya barista Amina Umar. Sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza ba yi muke. To madalla masu saro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. An jama'u cuta mai cutarwa. In bacci yake malanta shi ka saurara. kanjamau ta zanto kaucewa ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa muryar amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sayidacewa. sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ga karyawa To madalla da wannan muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya faɗi cewa hamas ta gabatar da wasu sauye-sauye masu yawa kan yarjejeniyar tsagaita wuta da ke kan teburi yayin da wasu za iya aiki da su wasu kuma ba za iya ba isra'ila ta amince da wannan yarjejeniyar kamar yadda ta kasance kuma yadda take hamas ba ta yi ba in ji bilinkin a wani taron manema labarai a doha a cikin kwanaki masu zuwa za su ci gaba da matsa lamba cikin gaggawa ga abokansu katar da masar don kokarin rufe wannan yarjejeniya fiye da metric ton dubu ɗaya na agajin jin kai sun isa ta ranar talata mashigin wucin gadi na amurka da ke gabar tekun gaza sai dai tallafin bai kai ga falastina da ke matukar bukatar taimakon ba madadin haka yana zaune a bakin teku a cewar Sabrina Singh mataimakiyar sakataren ya labarai na Pentagon. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke da alhakin rabon tallafin ta dakatar da kai kayan agaji tun bayan harin dokoki da aka kai wa ma'ajiyar ta a makon jiya. Ba a dai bayyana lokacin da hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniyar za ta ci gaba da jigilar kayayyakin ba. shugaba joe biden da shugaban ukraine vladimir zelensky na shirin sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro ta dogon lokaci a yau alhamis a taron kol na kasashe rukuni bakwai da ake a italiya sa hannu kan yarjejeniyar inji mai bada shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jack sullivan zai sanar da rasha matakin da amurka ta dauka sullivan wanda ya kara da cewa idan vladimir putin na tunanin zai iya kore kawancen da ke goyon bayan ukraine to ya yi kuskure. ya kuma kara da cewa yarjejeniyar da wasu kasashe goma sha biyar suka riga suka rattaba wa hannu ba za ta sanya sojin amurka kai tsaye wajen kare ukraine daga mamayar rasha ba to masu sauraro baki daya da haka muka kawo ga karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin sarfi lahashin da ya taya na gabatar da shirin da wanda ya tsara shirin ya bada umarni dadi balawe da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ji ku.